عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الشناوة يومنا عشرين نبيار جوة رجب hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam uku, wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan biyu miladiya biyu. Allah tabaraka wa ta'ala muke roko sai mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi intifa'ul mauta bi a'malil ahya wato matattu suna amfana da ayyukan rayayyu Allah ka samu ya zama zama rayayyu masu amfani ga matattun mu kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka samu zama muna da amfani gare su mu ma kuma Allah ya azurta mu da waɗanda za su amfane mu bayan ba mu rayu don tsarkin sunayensa yau maganan da muke har yanzu maganganun ibnu taymiya muke magana cewa lam yakunil muslimuna yahduna thawaba a'malihim linnabi sallallahu alaihi wasallam wato musulmi magabata sahabbai ba su kasance suna kyautar da ladan ayyukansu ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san wani zai ce bari yayi karanta qul huwallahu ya zama hadiya lin nabi sallallahu alaihi wasallam ko yayi salati ko wani abu gara ma salati shi salati wannan ba ta aka yayi maka kyauta ba amma wasu sukan yi sadaka ko sukan yi wani abu ko su ce sun ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta ko sun bada shi ko su dauki qur'ani ko wani abu su ce sun bada ma manzon Allah sun bada shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ba a yin haka amma ya za mu yi za a gaya mana mutum ba zai karanta kulhu wallahu sau uku ba ya ce wannan ta zama ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta da wannan saboda haka magabata ba sa yin haka amma ya zamu yi wannan shine abun nan din su amma ba da mautihi sallallahu alaihi wasallam aka ce bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya bar duniya kenan lam yakun sahaba ay yatlubuna minhu du'a su sahabbai ba sa neman wata addu'a daga wurin manzon Allah kun ga abu na ɗaya kenan Ka kaga masu cewa ya muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni kuskure ne kuskuren ma ba ta wuri ɗaya ba na farko dai ba a kiran sunan manzo Allah haka nan kawai garau kamar sunan mutum abokin shi ba a kiran da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sunan shi Muhammadu sai dan dalilin ba da labari ko don wani abu kamar yadda Qur'ani yayi magana ma kana aba ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin kaga Allah ya ce Muhammadu anan sannan da aka ce Muhammadun rasulullah kaga wannan an kira shi da sunan shi amma kaga a wurare da yawa sai Allah ya ce annabi ya ayyuhan nabi haka yake cewa to mu ma abinda aka ce kada mu kira annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan shi haka nan lokacin da yake raye da lokacin da bai raye lokacin da yake raye ba a son mutane su zo su ce mashi ya Muhammad sai dai in mutum ba ƙauye ne sai a ba shi uzuri kaga shi yasa aka yi magana cikin suratul hujurat kuma aka nuna ladubba na zama gaban manzon Allah ladubba na tarbiyya game da kiran sunan shi har aka zo aka ce mana ya ayyuhal ladina amanu la taj'alu du'a rasul du'a menene ma eh ka du'a ibadikum ba'dan kada ku rika kiran sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuke kiran sashi da sashi ku kira sunan shi gasau an hana yin haka na aka in mun tashi sai mu ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka inda yana nan ko baya nan in mun tashi mu ce nabiyullah ko mu ce rasulullah shine ladabi kaga wancan bai ladabi ba tun farko da zai ce ya Muhammadu ka kula da ni ba daidai bane a kira annabi sallallahu alaihi wasallam ana sannan kuma ana magana ana waka wasu suka ƙara munin abun bayan an kira shi da wannan sunan kuma sannan ana aibanta shi aibantawa ta biyu shine ba a jingina shi dikin mahaifinsa ba to shi kuma a ce mashi Muhammadu bin Abdullah kamar yanda in ba a tarihi ba ko a magana ta ta muhallin shahin na cewa za a faɗi asalin tarihinsa a ce ga asalinsa ga sunan mahaifiyarsa ga a ga tarihi haka kawai a rika kiran shi a ce Muhammadu bin Abdullah ko a ce Muhammadu su har dan Amina ku ji fa yadda suke magana ana magana abin nan to ai banta mutum ne a kira shi da sunan mahaifiyarsa ba da sunan baban shi ba kuma malam sani yana fitowa wannan kiran da suke ce mashi muhammad sai su ce muhammad kaga aibi ne ko sannan su jingina shi da maman shi dan amina shi ma aibi ne domin ai ya kamata a girmama shi kuma a girmama mahaifiyar ma to ya za su rika kiran shi haka nan kuskure ne sannan a ce mai muhammad bin abdullahi ma a jingina shi da baban shi haka gatsau a ce muhammad bin abdullah shi ma aibi ne ba za a yi haka ba muhammad ba a komawa sai in ana faɗin tarihin shi amma bayan wannan sunan da ake kiran shi abdullahi rasulullahi shine mafificin sunan da ya fi so a kira shi da shi tun da ko mun gano ga mafificin sunan da ya fi so a mu kira shi da saɓanin wannan munana masa ne wannan hayyan wa mayyata yana raye ko bayan ya mutu abinda aka ce mu tsare kenan kamar yanda inda yana raye za mu ji kunya kuma duk mai mutunci yanzu a ce ko dattijan unguwarku ne ka je ka faɗi sunan shi a ce sunan shi wane wane ka je ka faɗi sunan nan ka ce wane wane kai tsaye ai kana jin nauyi me yasa mutane suka koma wani su ce mai alhaji wani su ce mai malam wani su ce wane ne ba duk dan su faɗi sunan shi bane ai wani sun san sunan shi wani ko za su faɗa da sunan sai sun faɗo da malam ne alhaji wane kai galibi ma mai girmama wani sosai in ya kai cire sunan yake in zai kira shi sai dai ya ce alhaji ko ba ka bane saboda haka ashe min babu ya wula girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haka waɗannan maganan da suke yi na wannan faɗin sunan da waɗannan ba a yin haka to kuma babban laifin kuma ana kiran shi bayan bai raye a ce a roƙe shi wani abu ba a neman taimakon sa, ba a neman isti'ana au istighatha bayan ransa Abin da zai nuna mana haka karatun da muka yi ran nan ku duba Anas bin Malik da a ce ana roƙon Annabi bayan bai da rai to me zai dame shi amma da aka zo aka faɗi maganan ba wanda zai taimaki wani a lahira wuri uku ba wanda zai taimaki wani kun ga anas shi sai ya ce ya rasulallah za ka cece ni na nan lahira ka gani ko a nan yanzu a yi ta ƙare ya ce zan cece ka insha Allah zan ya ce to a ina zan same ka nan nan inda bayan nan ana yi ba zai sa ya damai ba koyaushe sai zo in yaji zai mutu bai tambaya ce a ja tambayo ma. amma sai ce mashi yanzu ya tambaye tun yanzu mu yi mu gama a ranar in an je ranar lahira sai ban ganka ba saboda ai su sahabbai sun san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na gaya maku akwai wannan abun nan Abdullahi bin Qais shi shine aka yi maganan cewa fa saboda yadda yake da sauti da yadda yake magana to ga irin yadda ya ji da aka faɗi wannan sura aka ce to wannan an ba ta wanda za su faɗi maganganu ya koma gida ya ta kuka ya ce ai shi ake shi ya ɓaci shi kuma wancan aka ce ya yi kwana da kwanaki manzon Allah bai gan shi ba a masallaci makwabcin sa'ad ne shi ma aka zo ana tambayan ya aka yi ya ce ga dalili to akwai wanda kwata-kwata ya koma gida ya daina zuwa masallaci shi ma aka ga a gan shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ya ce bai gan shi bai ce aje gidan shi a tambayo aka tarar da shi yana ta kuka ya yi kamar ba shi da lafiya baya ma da lafiyan yana ta kuka menene dalili ya ce shi a yanzu duk bakin cikin da yake ciki da wata damuwa idan ya zo haɗa ido da manzon Allah shi nan magana ta ƙare sai ta jin daɗi to sai ya tuno yanzu in Allah ya ƙaddara manzon Allah ya riga shi mutuwa ya ce to ya zai yi kenan shi zai ta bakin ciki cewa baya ganin manzon Allah Dan haka yana ganin wannan ma ya isa ya ya mutu idan kuma shi ya riga manzon Allah ya ce yana ganin mun rabu kenan domin a lahira ba mu iya zuwa matsayin da kake kai kafi karfin mu mun fi karfin kafi karfin a kawo mu kusa da kai balle mu ganka saboda aljannarka can kololuwa take mu kowa musan inda za mu shiga ba in ma mun shiga aljannan ma samu kasa kasa take muna nesa da kai to za a yi rika ganin ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi kada ka damu ba za ka damu wannan ba ya ce mutum yana tare da wanda yake so sau da aka kada ka damu babu wani abu to kaga su suna kallon wannan matsayin to ai kaga shi ma su ya kalla to lahira in an zo cikin wannan hargitsi da wannan irin tsanani ya zan yi in haɗu da kai a ina zan same ka ya ce ba za ka rasa ni ba a wuri uku ya ce ko dai inda ake zuwa ana awo na ayyuka ko inda ake ba da littattafai ko kuma inda ake hawa siraɗi a wuri uku ko tafki na ya ce ko wajen siraɗi wuri biyu kenan ai wajen da ake ba da littafi a yi awo wurin da ake hawa siradi ko kuma wurin tafki na ce ba za ka rasa ne ba cikin ɗaya cikin waɗannan wurare uku nan za ka same ni a wurin kaga wannan yake nuna duk wanda ya so wani abu wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ne ko ya roƙe shi ne a lokacin da yake raye amma bayan manzon Allah bai duniya mutum ya je wurin kabarinsa ko ya koma daga wani wuri yana roƙonsa yana cewa annabi kai mamu kaza to gaskiya wannan ba daidai bane ya fito ko saboda haka ba a zuwa wajen kabarin annabi da sunan mutum ya je yana roƙon wani abu Allahumma illa mutum yayi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai sallama yayi salati sannan ya koma gefe kuma ya tawassuli da wannan salatin da ya ko da wannan wannan kuma ya halatta mutum ya yi roƙi wani abu wurin Allah da wannan tawassulan wannan da wannan salatin amma ya ce annabin yake nema ya masa to an mutane su rika cewa ga marar lafiya sun zo da shi annabi ya warkar da shi wannan ba daidai ba ne. hakki ne na Allah wannan aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba daidai ba ne. manzon Allah ya tsaye da iya matsayinsa da za a yi masa kuma ya bayyana matsayin Allah tabaraka wa ta'ala bai shiga cikin haƙƙin Allah ba ya fito ko la inda qabrihi wala inda ghairi qabrihi ba za a je wajen kabarin sa a nemi wani abu ba kuma ba za a yi a wajen gefen wajen wani kabarin sa ba kama ya fa'aluhu kaseerun minan nasi inda quburi salihin kamar yanda da yawa daga cikin mutane suke yi a kabarin salihan bayi yas'alu ahaduhumul mayyit hajatahu hajatahu wani sai ya rike roƙon mamaci bukatunsa kuma yana cewa muna da bukata kaza kai mana kaza na gaya maku a misala na taba gani wasu sun je masallacin Hussein da ake cewa masjidin Hussein wata mata tana ta zagayawa da diyarta tana cewa ya Hussein ya Hussein suna kira ya Hussein kamar yadda kaji waɗannan yan shi annan suna yi suna ya Hussein ya Hussein tana cewa diyata ga ta bace aure ba ya Husaini harihi ibnati lam tatazawwaj lissa ma tazawwajat yani ya aurar da ita wai har yanzu bace aure ba shekara ta 40 na aka aurar da ita Husaini ka aurar da ita wannan shekarar. sai su dauko na wasu saka cikin wani kwatan a wannan da aka yi kamar yadda ka ga an yi makamu Ibrahim haka aka yi wannan abu aka yi mai ado aka sa wani falali. ana zuba kudi a ciki sai su zuba ciki suna ta zagayawa Na cewa Husaini ya aurar da ita wannan shekara ta kaga wannan babban bata ne ko da yake dama yan shi'a a batattun su sun gama bata ma to amma kuma ma a lokacin su kansu fa sabani suke wasu su ce kabarin asalin uwar jikin tana karbala kan ne yake nan misira a wannan ba sun kazo to kai suke roƙo ko jiki daga daga nan da an ɓaci kenan abu ya lalace to kaga wannan shine kuskure da yawa abubuwan nan ba abin nan ne ba ba daidai bane ta ne su riƙa yin wannan kuskure ne aw yaqsimu ala allahi bihi ko kuma ya rika rantsuwa da Allah yana cewa Allah kai man dan wanenka shine wannan rantsar da Allah ga wani ba a rantsar da Allah da kowa wani hawi zalika da wani wannan wa in kana kadru ya fi zalika hikayatun an ba'd al mutaakhirin wato duk da ya cewa an ruwaito wasu maganganu maganganu na ba da labari ga wasu daga cikin wanda suka zo baya ai bal talabu du'a mashru'un suka ce wa yin adda abun nan ne an kawo maganganu da abun nan ne wato cewa mashru'un min kulli mu'minin li kulli mu'minin hatta qala rasul a shi nan ne ya tsaya fasla ce duk da cewa an ruwaito wannan maganganun daga wasu da suka zo baya suna ganin kamar daidai ne ai haka amma wannan magana ba ta da kyau ko da wasu sun ce akwai kyau ba kyau sai aka tsaya nan ajiyar adda motsin rai a da wannan wannan fasla ce mai ƙarfi an tsaya da wannan magana sai ce bal talabu du'a amma neman ayi addu'a min kulli mu'minin li kulli mu'minin akan kowane mumini ya dan uwansa mumini wannan abu ne mai kyau ba laifi ka ce wani ya ma adda ba mamaki wasu kamar yadda wasu ke aikowa su a sa su cikin adda kuma bayan Allah su yi masu adda Allah da ikonsa kuma cikin bayan Allah in sun yi adda sai a samu biyan bukata da yawa mutane na aikowa su yi masu adda sai wasu su yi adda bayan Allah su yi adda ba musamman ki wannan Allah ya fi karba ba sai karba sai a biya bukata a masallacin juma'a haka muke ko wannan juma'a wasu suka zo suka ce ai masa adda da abun nan sai ce ma wanda yake cewa mai adda na ce kai kuma ba mu iya wai ce da Allah adda nan tana da mai ya ce mafi yawancin masu zuwa suke ai masu adda nan idan aka sa bayan Allah suke adda nan suna ganin mafita suna ganin haske suna ganin buɗi da Allah ai masu to kaga wannan ba daga wurin mai abun ba cikin bayan Allah da ke taruwa da yawa ne akwai wasu aboye wanda Allah yake karba adda su haka shi yasa wannan bashi da laifi idan mumini ya ce ma ƴan uwansa mumine su sai shi addu'a yana fama da kaza ko su sa shi cikin addu'a yana da buƙatar kaza in Allah ya so sai Allah ya karba masu wannan yana da kyau amma rayayyu hatta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li umar lamma sta'adhanahu fil umrati har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma umar lokacin da umar ya zo neman izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi yasa a karantarwa kuke gani ake cewa kuma ko yanzu haka yake idan wannan ɗalibi ne a misali tun can sama Ka kaga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda za su yi abu ba sai sun ma gaya manzon Allah ba sai manzon Allah ya ji sun ko kuma bayan sun yi su zo su gaya mai amma akwai waɗanda ba zai yi wuce ba sai sun nemi izinin sa saboda kusa suke su sosai a gansu wata rana an tashi wani abu sai da ya neme su sannan a ce masu baya nan ba su nan sabo ne sun saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam na kaman sayyidina Umar ko sayyidina abubakar manya-manyan jigajigan nan da ga an masu bishara da aljanna irin su zubairu bin al-awwam irin su sa'ad bin abi waqqas irin wannan su abdurrahman bin auf su uthman bin affan ali bin abi talib waɗannan jigajigan bai yiwuwa su yi wani abu sai sun nemi izinin manzon Allah sun ga manzon Allah ko tafiya za su yi sai sun gaya masa sai kada ga bai gansu ba ga dalili ga inda za su in ya ba da izini ya zarta su tafi in kuma bai zartar ba magana ta kare ce a'a ba yanzu ba shikenan magana ta kare sam'an wa ta'a za su ce sau naka wannan shine za ku ga wani lokaci akwai waɗanda ko karatu ake da su kusa abun nan ba irin waɗannan za su tafi ya kamata a sani irin wannan abun nan ne domin kwana ɗaya kwana biyu ba ga mutum ba to yanzu ba za ka ga an tambayi mutum akwai yanzu dakta nan da muke karatu da shi nan ɗazun nan muna fita daga karatu wani ya ce shi fa kwana kaza kenan bai gan shi ba sai da ya zo yi man magana to ranan bai zo karatu ba tafiyar ta faɗo mai sai da ya zo da daddare bayan kun tafi ya gaya min ya ce to tafiya da ana tunanin tafiya amma yanzu tafiya ta faɗo gobe don haka zai yi tafiya ya sanar da ni kaga da yake na sani da aka zaka tambayan sai na ce gaskiya tafiya yayi kuma ta faɗo mai ba abun nan ba dan ranar juma'a bai zo karatu ba ya zo da safe fita da wuri to da yamma sai da ya koma da daddare gida bayan bai zo da yamma ba sai kuma tafiya ta faɗo da daddaren bayan kun tashi na ranar juma'a sai da ya dawo ya zo gaya min ya ce to gaskiya za su yi tafiya bai san da ita bai san za ta tabbata ba amma yanzu ta tabbata da haka da safe za su tafi za su tafi ingila Eh, kaga na sani da aka tambayan ɗazu kuma na faɗi na baka gaishe ba to ka gani ko to ka gani to da bai faɗi mana ba misali ba sai mu ce abin da mu ga mala bakar na jiya ya karin jiya ko gaishe nan ba to amma tafiya yi amma ni na sani kaga sai bai saman ba amma sai aiko aka gaya ma aka ce kada a gaba a ganshi ba tafiya yi yana da kyau domin wanda aka saba kullum sai an ganshi yana nan wasu za su lura da ba su gan shi din ba da abin nan ba to sai su tambaye mu sai ba su ga na eh, eh to ka gani to ka gani eh, eh to ka gani shi ba ba su ba eh yanayin aikin shi ne dama akwai radda bai zuwa kawai in ya zo ne zai zo a aikin da shi in yi gudu ya gudu ya tafi gurin bayan nan da yamma mhm. to yawanci kaga irin waɗannan yana da kyau har ka sanin mutum kuma ba laifi ba ne wanda aka saban da shi a bincika a tambaya wasu za su ga kamar ba na gane su ina ganewa amma ina san dama kana ta fashi kana ta fashi to kaga ba zan ta tambaya kullum ba amma wanda na ga yayi yana zuwa sosai yana zuwa sosai bai cika fashi ba in dai na duba ban gan shi ba zan gane cewa ba yana to kaga wannan za a tambaya a cewa ne ko lafiya ba zan shi ba kwana biyu wannan shine abin nan kuma wannan karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda ya san su kullun suna nan to durar da aka yi kwana ɗaya kwana biyu bai gansu ba sai a tambaya in ya kai ga aje a ko gida shi wannan abdullahi bin qais din ai shi ya ce yana da sauti ne sama yana abun nan ba da aka saukar da wannan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dukum ba'dan an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun da ya ji wannan ayan sai koma gida ya kulle kan shi kawai ta kuka yace shi aikin shi ya ɓaci saboda shi ne ke ɗaga sauti gaban manzon Allah shi kuma daga sautin da yake kare manzon Allah yake domin aka zo aka yi manzon Allah wasu baitoci larabawa masu abun nan suka zo za su taba manzon Allah shi zai tashi daga murya sai ya rama abun da suka yi manzon Allah sai ga wannan daga sautin da yake shi yana da murya babba in annabi ya magana sai a ji magana shi ta bullo sai ya ce ai shi ne mai daga sautin nan dan haka shi ne aikin shi ba ce shi dan wuta ne zai ta kuka a gida bai fito ba abdullahi ya duba bai ganshi bai ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba kwana ɗaya kwana biyu bai ganshi ba sai ya tambayi sa'ad bin abi waqqas shi kuma makwabcin shi ne yace bamu ga abdullahi bin qais ba kwana biyu kwana abun nan ba mu gan shi ba yace to gaskiya makwabci na ne da ba shi da lafiya ko kuma wani abu ya faru babba da na sani amma duk da haka bari je in duba gidan shi sai ya je gidan shi ya duba ya da shi cikin gida yayi shabe shabe yana ta kuka ni lafiya baka da lafiya yace ina lafiya an saukar da aya ni dan wuta ne yace kaman yaya ya ce kai ka san a majalisar manzon Allah ko wanda ya kai ni daga sauti ba wanda ya kai ni daga sauti kuma ga aya da ta zo ni dan wuta ne aiki na ya lalace sai ya dawo ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da ya faru annabi ya ce a kira shi aka kira shi ta magana ya ce bal ya ce kai dan aljanna ne za ka rayu duniyan nan za ka ta lafiya kuma a lahira kana cikin aljanna ka tabbatar masa da wannan ya ce ina ai kai a duniyan ma za ka gama da duniya lafiya ba abin da zai same ka sannan a lahira kuma kai dan aljanna ne saboda ka duniyar ka da lahirar ka lafiya lau suke akai mai albishir shikenan sai aka gani saboda ka ga an bincika an gano bayanan to da haka waɗannan ana iya yin waɗannan saboda ka shi wannan kun ga Umar dan Khattab ne da zai tafi aikin haji bai tafi ba sai da ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da ya nemi izinin sai manzon Allah ya ce la tansana ya ukhayya min du'aika ya ce kada ka manta da mu ya ɗan uwana ku ji fa yadda manzon Allah ya ce ya ce ya ɗan uwana yau a ce wanda manzon Allah ya ce ma haka wai shi mutane za su rika zagi suna cewa wai in an zagaye a rana ma ba bautar da tafi wannan ai kun san wannan halaka ne ran nan muka yi karatu nan da asuba shi wanda suke cewa suna goyon bayan shi da kanshi ya faɗi sayyidina abubakar ya faɗi sayyidina umar ya ce waɗannan dattijai sun rayu tare da manzon Allah ya yarda da su yana son su ya mutu ya yarda da su ya gamsu da su ya ce duk wanda bai son su Allah zai fushi da shi kai ƙasa sai ya dawo ya ce kai duk wanda bai son su kuma yake fushi da shi Allah ka tsine mai nan muka karanta ranar juma'a nan da ta wuce nan cikin a da shi'a kuma maganar Ali bin Abi Talib ce ce wanda baya son dattijan nan waɗanda suke sun abokan manzon Allah sun taimaki manzon Allah manzon Allah ya mutu ya yarda da su ya mutu yana ganin darajarsu mu ma muna ganin girman ya ce duk wanda ke jin yana jin haushin su wanda yake ganin abu nan su to fushin Allah zai tabbata kan shi a magana ta biyu sai ce kai wanda ma ke su yana jin a shi bai san su Allah ya tsine mai kawai ku ji kuma shi Ali bin Abi Talib ya faɗi magana mazan sani shi da suke cewa shi yasa su yan shi an kariya ba suka yi mai kariya suka yi mai ya ya sa su yana da waɗannan maganganun kuma maganganun nan sun ɗauki littafin da ya maganganun da yawa sun riƙe ma a hannun sun ce shine littafin su wato wannan abun nan ya ma sunan shi mana ne ya ma sunan littafin malam bukar min hajjul balaga nasu to shine littafin da suka ce nasu ne ba ma nasu bane na zamu mu zo suka ji dai sun ji maganganun Ali na bi Talib ne suka ɗauke yana nan ka ce za ka kawo mai sharhin fa baka ina bin bashi na ban ji ba to ba an bai sharhi ba za mu gane wanda suka tusa mu ko mu koma kan yi kai za mu ba aiki zu ba an ce kwa mai sharhi ai yanzu kai ka zama kai ne sarkin littafin mu ina ina sauri da bai da bututu ya ta zo ta hula ba a kori isawi a kori isawi da <laughs> isawi ya ce wai na ce mai rana an kore shi daga <laughs> to yi zaune za a kore ka daga gidan samaru an kore ka daga gidan shi kuma ce ni ya fita wai ya ce ya ji ya kai mai labari da haka diya mutu da ce to yanzu gidan ina ka kowa wai gidan markas ina wani <laughs> gashi kan zanda yana ji a yi gashi can da wata hula wadda mara wadda zai yi zau ya cewa kore daga gidan shukuru tun da dai shukuru ta ɓaci ya koma mutulu mutulu a gidan samar kuka ce to da mun ce na shugaban masu haƙuri ya anshe shi a ƙara zuwa a yabai ya ce ina ba za a yi ba ba za a yi sabaru ya riga ya yi sabaru ya ci sabaru sosai to shukuru ba shukuru kuma ya yi tawaye yanzu to ina da gidan ku ya ce warkas wai wani zai dawo tun da daga nan gina kam zai wani wayo ina ba za ba za a ɗaukai ba zai dole sai an koma an mai tarbiyya mhm. a wani amarya ina jin sai mun je mun ce mun ta rage wani abu don gaskiya yanzu tuwo kawai da take bas isawi yanzu bai cin tuwon barka duk tuwon da aka kawo daga ko ina yanzu isawi bai cin tuwon nan ya ce wai shi yana da tuwon da wai ba ta ce tafi kowa iya tuwon? <laughs> ya ce ina shi zuba shi ba tuwon bar wai wani tuwo a kawo ina tsaya tsaya isawi ya ce ina wai dai tuwon gida wancan gida ne to an koya wata ta iya ita ba sauraka ta iya shi yana shukuru ya yi yawa an kori zaune daga ko ina yanzu dai kawai ba shi wani gida to nan amma abin da muke so ku gane ku kalli yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke son sayyidina umar yace ya ukhayya ya dan uwana in ka je can makkan nan kada ka manta da mu cikin addu'a ka. to yanzu ya jama'a kuna gani me ya kai girman sayyidina umar a ce yau manzon Allah ya kira shi a matsayin dan uwana da yake nan sannan kuma ku kalli irin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma har yana ganin akwai alkhairi a wurin Umar ta yadda har zai masu adda ya samu cikin adda shi tunda duk wanda kace mai samu sani cikin adda ka me kake kallo fatan alkhairi kake masa kana ganin a zatanka akwai wani abu na alkhairin da ake fata in yi adda na wata kila karba kai ma shi yasa kuma in ka ansa in wane ya ce wane ka sani cikin adda ka har ka ansa ka ce Allah ya taimake mu insha Allah za a yi to ka yi ƙoƙari cikin addu'o'inka ka hararo da shi ko kuma ka yi jumla ta gaba ɗaya ka ce ya Allah muna roƙonka da mu da waɗanda suka yi mana wasiya da cewa mu sa su cikin addu'o'i ya Allah muna roƙonka Allah ka biya mu kowa bukatar shi yi wannan tunda ka ɗauka ka ce za ka yi ya kamata mutum ya yi saboda inda ba a yi annabi ba zai nuna mana haka ba da aka wasu na yin addu'a su amfani wasu kuma dama abinda muke magana rayayyu za su amfanar da rayayyun yan uwansu kuma za su amfanar da matattu yan uwansu inda ba dan haka ba za mu rika mutum sallah in ya mutu mai sallar janaza ba sai dan mun san cewa in an yi insha Allah Allah zai taimake mu ta dalilin addan nan Allah ya masa afuwa Allah ya masa gafara Allah ya ji kansa har ma muka yi maganganu bayan na cewa idan mutane kaza suka ziyarci suka halarci jana'izan mutum wa ta amara annabi sallallahu alaihi wasallam ayatluba min uwais har kuma ya umarci umar din kuma shi ma ai cewa koko ya umarni ya ce a nema daga uwaisul ne an yastaghfira li talibi wato ya zama yana ya nema ma wanda shi ya nema din gafara ya umarci umar kenan kai a kaikaice ya umarci umar cewa in ka haɗu da uwaisul ne to wani ne kun kuma shi fa bai ga manzon Allah ba uwaisul ne saboda haka miyun ne shi ya yi imani lokacin annabi yana raye amma Allah bai sa ya zo ya haɗu da manzon Allah ba amma manzon Allah na da labarinsa to dama wanda ya imani lokacin manzon Allah yana raye sai bai samu ya zo ya ga manzon Allah ba ko kuma ya zo amma lokacin gab da zai zo annabi ya bar duniya kaga kaman wasu sun taho saura mil uku ba su iso madina sai Allah ya sa ba za su ga manzon Allah ba sai suka ce mu tsaya mu huta saboda gobe sai mu shiri mu shirya mu komai da komai mu tafi sai suka shirya sai wani abu ya da su suka shirya nan wajen mil uku nan da suka yada zango kawai da suka gama shirya suka isa madina sai suka tara ana ma haya ga annabi ya bar duniya ba su ga manzon Allah ba wanda wasu na ganin inda ba da Allah ya kaddara sun tsayan nan ba da sun iske manzon Allah to amma rashin haduwa da manzon Allah nan ba su yi ba domin wasu malaman sun ce mu daina cewa gani sai mu ce haduwa saboda ko makaho wanda aka yi aikin haji da su su makafi ne ai ba su ga manzon Allah da ido ba amma haɗuwar da suka yi da shi ta wannan zamanin da suka haɗu da shi shi ya gansu su makafi ne ba su gan shi ba duk da haka su sabbai ne abdullahi bin ummu maktum ya yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah ya sa shi ya zama gwamna na makka eh, na madina lokacin an tafi wani yaki, sannan aka sa shi ya zama mai kiran sallah na biyu amma kun ga ai yayi zamani da manzon Allah ya ji maganar manzon Allah amma bai ga manzon Allah ba saboda makaho ne shi kuma lokacin bai roki manzon Allah ya ce roki Allah ya bude mai ido ba da ya roka da yayi kuma da idan ya bude amma bai roka ba sai ya hakura da yadda Allah ya bashi to haka duk da haka kaga sahabi ne kaga ai ba ganin shi ba amma zamani suka yi da shi ya haɗu da shi a zamani waɗannan da suka zo ba su haɗu da manzon Allah ba su kawo Madina ba ya bar duniya to shine har mun taba faɗin lokacin da aka yi wani yaƙi da aka tura wasu daga cikin sahabbai suka tafi wani gari suka yi da'awa da'awa aka tura su suka zo aka samu wani matashi mai basira mai hikima ya jagoranci ya raka su wajen wasu suka musulunta da yawa sai aka shirya za a zo madina da aka shirya za a zo madina suka ce mutum goma za a shirya da aka shirya mutum goma shi wannan matashi shine na goma na wanta sunan shi amma shine na goma to sai kasance sai kuma ga wani datti da shi kuma ya musulunta sai manyan gari sai suka ce mashi muna ba da shawara in zai yi duk da mun san kayi kokari a wannan abu amma kai matashi ne mai kananan shekaru ko za ka bar ma wannan dattijan wurinka shi a tafi da shi wurin manzon Allah in ya so in Allah ya kai mu lokaci na gaba in za a je kai kuma sai a je da kai cikin dufa da za ka rai sai ya ce ya yarda ya ce ba komi ai bari fifita shi a kaina sai aka tafi da shi su waɗannan goman da suka je sun je sun iske manzon Allah da aka tashi ƙara shiri na biyu za ka ce to alƙawari ne a sa da wannan matashin saboda an yi alkawari za a tafi wancan karan da shi ga abin da ya faru sai aka sa da shi to suna cikin wanda basu ƙara sa madina ba manzo Allah ya bar duniya yayi bakin ciki yayi kuka mai tsanani cewa da Allah ya sa a waccan tafiya ya zo ka da ga manzo Allah to amma lokacin da aka je kuma sanda yayi wannan kokarin an ba manzon Allah labari sai ya ce wannan yaro Allah ka gafarta masa wanda yayi wannan ba Allah ka masa albarka ka gafarta masa so yayi ta bakin ciki duk duniya ba abin da yake tuna na bakin ciki kamar wannan abu da aka cire shi Allah bai sa ga manzon Allah ba to sai wata rana ya je aikin Makka sai suka hadu da wani kuma cikin waɗancan sahabban na farko wanda aka taimake su lokacin da suka zo wannan da'awa sai ya ganshi aikin Makka ya rike shi ta baya yace kamar dai kai ne yaron nan da na sani lokacin abin duk da sannan ya girma sosai yace gaskiya ni ne yace ai mu ne kaji kaji wanda muka zo lokacin nan a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aiko ina bakin ciki ba abinda nike bakin ciki irin ban gama zan Allah ba sai ya ce eh amma albishirinka lokacin da kai mana wannan abu da na dawo na bashi labari na ce an shirya za a taho da kai ma ga shiga shiga abin da sai ya ce Allah ya ma albarka kuma Allah ya gafarta ma kai dan aljanna ne to da aka kada ka damu da baka ganshi ba anan zaka ganshi kai dan aljanna ne ma to ba kenan ma magana ta to kaji abin da ya hana shi ya hutar da shi bakin cikin shi da aka ba shi bishara daga baki kuma mai gaskiya ya ce na gaya manzon Allah kuma ya yi ma da ya ce ka da aljanna ne don haka ka damu da wani abu to kaga shi ne saboda haka in fa muna tuna da bakin ciki mu rika tuna da bakin cikin ganin manzon Allah da bamu yi ba babu wata masifa da ta same mu a duniya kamar da muka zama bamu gama manzon Allah ba to amma abin da zai mana maganinta shine da bamu ganshin nan ba kuma sai yayi bishara a wani wuri yana cewa yana tunanin yadda zai haɗu da ‘yan uwan shi wanda za su zo baya sabai suka ce ba mu ne ‘yan uwanka na jini ya ce ba mu ne ‘yan uwanka ba ya ce a ku ba ‘yan uwana ba ne sahabbai na ne a'a ‘yan uwana su ne wanda za su zo baya na ba su ganni ba labari na suka ji amma kuma suka yi imani da ni waɗannan ina tunanin nan da zan haɗu da su ka in mun yi sa'a muka bi wannan ka'idan muka zama mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to muna da albishir manzon Allah na daukin ma ya to sai dai fa idan mutum bai bi ba ko shi yana daukin ganin nan ko manzon Allah na ɗaukin ganin shi aka je lahira yana daukin nan kai kana ɗauki shi yana ɗaukin a haɗu gashi an gangaro an nuho tafkin shi malam zai ga an tsaye da wasu an taka masa burki ko an tare su ya ce ku kyale su jama'a ta ne saboda yana ganin mutane ta halaman kufan alwala sahabbai su ce ina baka san abin da suka yi bayan ka ba ai sun canza sun musanya abin da aka yi na mala'iku sai su ce masu eh sai mala'iku su ce masu ai sun canza sun musanya abin da kai a bayan abin nan din su a bayan ka sun canza saboda ka sun canza gayyaru wa baddal sun musanya sun canza sai ya ce fa sokan sokan to a nesa da su da ni na yace sokan ai nesa da su ai nesa da su ko ganin su ba na son yi to saka za a ware mutane Allah ka sa mu cikin su amma wannan shine kuma abin da ke sa ware mutane in bin waɗannan ka'idojin mutum ya zo ya bi abin da ya ga dama wa hatta amara annabi sallallahu alaihi wasallam yace a umarci umair wannan waisul qarni an yastaghfira li talibi ya nema ma wannan ɗalibin gafara shi umar din ne wa in kana talibu afdalu min uwais bi kathir duk da cewa shi wanda aka ce ya nemi ayi mai addu'a. ai ya fi uwais ɗin nesa wane ne shi shine umar gashi na ƙasa wannan na ƙasa nan ma na uku za mu duba ibaratun risala al mufrida hatta inna umar ai ko innahu amara umar ya umarci umar an yatluba min uwais karni ya nema daga uwais al qarni an yastaghfira lahu ya nema masa gafara ma anna umar radiyallahu an afdalu min uwai bi duk da cewa umar ya fi uwais da yawa da nesa nesa wa qad amara ummatahu an yas'alullaha lahul wasila kuma annabi ya ce al'ummansa su roƙa masa wasila ba haka yace mu yi wajen kiran sallah cewa duk wanda abun nan ne ran nan muka yi magana karatu da mata na aka ce ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ta yaya za a same shi aka ce akwai dalilai da yawa da mutum zai biya samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an nan ba ta farko aka ce shine an yi imani da shi mutum ya bi shi yana kaunan manzon Allah yana son shi kamar yadda aka ce ma wancan ai mutum yana tare da wanda yake so nan ba na biyu lokacin da mutum yake ake kiran sallah yana roƙa manzon Allah alwasila yana nema masa wannan roƙon yana masa abu nan ba ta uku shine kullum mutum ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati goma karanci da safe ya masa goma da yamma ya ce duk wanda ya man salati goma da safe wanda ya roƙa man man salati goma da yamma to wannan ceto na ya tabbata gare shi haka shi ma wasila cewa wanda ya roƙa man wasila bayan an yi kiran sallah ya roƙa man alwasila hallat lahu shafa'ati ceto na ya tabbata gare shi kun ga waɗannan hanyoyi na samun ceto ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan hanya ta hudu roƙon ceton a rika mutum ya rika roƙo yana roƙon Allah baraka wata ala yana roƙo Allah ya sanya shi cikin ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana bada waɗannan saboda haka mutum yana yi akwai kuma salati ma wanda yake guda ɗaya mun karanta nan aka ce wanda ya roƙa ma annabi irin wannan salatin yace Allahumma salli ala Muhammad wa an zulhun maqad al-muqarrab indaka yawm al-qiyamah yace hallat lahu shafa'ati ceto na ya tabbata gare shi wannan mun karanta cikin wancan littafin na maganar salati kuma yana nan cikin wato jila'ul afham an kawo an yi magana na jila'ul afham ko a cikin jila'ul afham ya yi wannan maganar ta idan mutum ya yi wannan to shi ma ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi waɗannan suna daga cikin dai hanyoyin da ake samun su wa qad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kashi nan ma wancan ne fil hadith sahih idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul to ko wannan kadai ba muna saba man shi ba yayin da za a ce ana kiran sallah wasu koma waje suna magana dan sun fita alwala in sun fita alwala su shuru kowa ya shuru sai an gama ka kira a kira sallah kana amsawa idan kuka ji mai kiran sallah yana yin sallah dai ga abubuwa nan na farko ku faɗi abin da zai faɗi shi na Umar radiyallahu anhu shi ya ruwaito hadisi cewa idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah kuka rika maimaita abin da yake faɗi har ya kai wajen la ilaha illallah kuma kuka ce la ilaha illallah ya ce aljanna ta waje ba ga mutum ya samu aljanna idan kuka yi manzon Allah kuma salati kuka ce a raditu billahi rabban bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasula shi kuma ya ce an kankare wa mutum zunuban shi duka bayan nan idan mutum ya yi salati ɗaya za a yi mai goma kuma daga shi da darajoji goma kankare mai zunubi goma sannan idan kuka roƙa mai wasila kuma kuka roƙa ya ce ceton shi ya tabbata ga mutum sannan kuma lokacin in shi kuma mutum ya ɗaga hannu ya tashi addan to shi kuma abin da ya roƙa an karba abu biyar ake samu wajen kiran sallah to sai dai wani shi ko ɗaya bai samu tunda ana kiran sallah mutum yana surutu kuma ma ga mata su mata fa cewa ka idan suka ansa wannan kiran sallan ko da a lokacin dalili na shari'a ya hana su ba za su yi sallar ba to kada su ɗauka tunda ba za su yi sallar ba bari kawai dan ana kiran sallah ba su da shi a ana kiran sallan nan su ma su maimaita za su samu waɗannan darajojin sannan ka ƙara masa da wata garaɓasa duk da cewa har da mu din ma aka ce sannan mutumin da ya ansa kiran sallah a lokacin da ake yi ya bi waɗannan ka'idojin aka ansa kiran sallah da shi aka gama to za a ba shi ladan duk wanda suka ji kiran sallan nan suka yi sallah za a ba shi ladan sallar su shi ma to akwai gara abin da ya wuce wannan amma mutum yana gani sai ta magana ana kiran sallah wa alaikum salam ba daidai bane ba daidai bane in aka kira sallah ko karatun qur'ani mutum yake tsayawa zai ko sallar nafila yake wasu ka ce in yana sallar nafila zai tsaya ne a gama ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadar rasulullah daga nan shi wahid abdulsalam bali cewa ma tsayawa za a yi cika to kam sai an gama kiran sallar nan domin a lokacin abin da ake kallo wancan din yafi wannan to balle in ana karatun qur'ani kuma suka ce inda kake nan zaka tsaya in ka tsaya akan farkon aya lokacin da ya gama sai ka karasa in ka tsaya a tsakiyar aya in ka tashi sai ka dawo daga farkon ayan ka koma karanta baka ta sai ka karasa aya kuskure ne shi ma ko karatun qur'ani yake tsayawa ake na'am na yana cikin shi shuru zai tsayawa zai yi ya ansa kiran sallar nan ya gama sannan sai ya ci gaba da nafilar shi in bai yanke ta ba kenan in ko dama abun nan ne in yayi shuru ga wanda suka ce za an an gama ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasul shuru zai yi ana faɗi yana maimaita ana faɗi yana maimaita in wannan ya ɗauka an gama nan sai ci gaba in ko ya ɗauka a matsayin a tsaya ya gama gaba ɗaya shi ma ya yi ba dai dama ibada muke so mu yi ba to kuma wanda za a yi ma shi ya ce a yi wannan mene ne matsala kaga shi kenan ko tsayawa zai yi ya ta yi ko karatun ƙur'ani yake tsayawa zai yi inda kuma aka fara nan zai tsaya ba zai ce bari ya ƙarasa aya ba tsayawa zai inda aka ce cik zai tsaya a'a sojoji su ga na aikin banza ma yanzu sojoji idan aka fara wannan busan duk inda mutum ta tadda shi sai ce bari ya karasa can wani zai ci bugu kawa aka gama wannan ihun in ana wannan ihun duk inda ya tadda mutum tsayawa zai kame ko yana bari ya ce bari ya karasa can kai soje ne <laughs> ta yi tasirin lahazin kake yi ni da kai soje ne sai yi tsaya tsifin karajin sabo Awa kai da kai kana da duk tare ba muke nan to eh wani shiga soja shiga NDA ai ni zai dai baka labari tunda mutum ana duka muke shiga ana dukan da na sha cikin wurin nan kana fera da iyaka wanda na san abun kuma ma ba wannan ba ma da girman mu nan muka je auditing muka je one deep can wajen kawo muka sauka kawai muna fitowa mata nan aka yi cikin tana aka yi cikin tana muna sauka muka shiga gidi ne muka bi ta kan wani layi nan tare wani ya tare mu ya ce a yace ce ba a nan fadan ku ne inda wanda ya san nan ne ya bi cikin wannan layin da ya gane yau da nan za ku dawo ku bi ba a bi kan wannan ba a tsallaka mana wannan layin kaji fa nan nan ta kawo akwai wani wurin da in ka shiga wurin baka sani ba za ka gane ba balle dai ka zo wurin aikin banza gara mu mun ji aiki ne da kayan mu ririke da takardar mu a hannu amma ba ka duka za ka ci kan layi wani layin ba su ba su yadda ka taka masu in ka shiga ta wani wurin suka ga kana gitta ta wurin nan to lalle kafin ka gitta ka tsallaka wurin nan za ka gane baka da wayo eh to ai shine ɗaya daga cikin wurin kenan ai parade ground a ganka kana bi ciki kana sabal sabal balle <laughs> ba su sallan ba sara su shigo su da zabi ba su cikin wannan abu balle har su tsotse su yadda bawa yau a nan da sun ci bugu dokin da suke yin abin da shi in yi kashi nan da nan ake zuwa a raba wurin a raba shi da wurin balle balle wani can kuma shi ma ya sabawa dokin an koya bai kakkai kashi fa nan wurin tawa ba wurin kashin ka bane sai kashin shi bari sai koma can tawa to ka gani to in aka fara wannan busan ta karfe 6 da safe ko karfe 6 da yamma ka shigo wurin nan ka ci gaba da tafiya to ka isa inda za ka isa su gama busai ka ga yadda za su yi ma ba zai yi ba shi ma wanda ya san wurin da ka gan shi ko a cikin kayan gida yake ana busan nan ya san ka'idan za ka ga ya yi kyamas ya makale ya ji wannan busan to kuma ana kiran sallah sai kai ta surutu ai rashin sanin girma abu ne su da suka san girma wannan ba sa yi ba sa wannan busan ba sa daidaita busan nan da aka kiyaye shi yasa da aka tashi da safe aka ce su suna da busa su ta tashi da suke jaddada su ɗan cikakkun ƴan ƙasa ne mu kuma aka ce mu tashi mu kuma mu jaddada cewa mu bayin Allah ne su can su ce su ƴan ƙasa ne mu kuma mu ce bayin Allah ne mu suka ce in suka tashi ya ce aka yi wannan busan ya kame ya faɗi duk wannan turancin wanda ƙarya ma suke turancin tunda za a tashi a national anthem a wane ne yan yara a koya masu i pledge to nigeria my country to be faithful loyal and honest to serve my, my, my Nigeria with all my, with all my strength ƙarya ne ƙarya ne ba da gaske bane wannan abun ba a zartar da shi sai dai su to cheat Nigeria da abun nan ba yaro dan karami sai tashi ya iya cuta amma ai ga ka'idan wannan flash din ai ana nuna mutum yayi ya zama loyal ya zama honest ya zama kaza ya zama kaza duk haka ake yi kuma ya ce zai zama honest zai zama loyal zai zama honest zai zai sabin Nigeria with all his strength amma ina wannan abu an rusa ka'idan nan to kai wannan kyale ta ga taka nan sai aka ce ka ce Allahumma asbatu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikatika wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa ashhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka aka ce kana yin ɗaya malam shikenan an kasa jikinka in mai ruwaya wadda ta ce hudu ne to an kasa jikinka kashi hudu an yanta ka daga wuta in wadda ta ce uku ne an kasa jikinka kashi uku an yanta ɗaya daga wuta in ka ƙara maimaitawa biyu bisa uku in ka ƙara maimaitawa an yanta ka daga wuta gaba ɗaya kowa ya zaɓi wanda yake so ya riƙa faɗi da safe kuma da yamma ma ka maimaita kowa ya zaɓi wanda yake so ya faɗi da abin nan ko dai kai waccan ko kai wannan sai mutum ya zaɓa wa alaikumus salam a in ka ansa inda zaka masallacin da zaka sai kana ji tangaram in ka ansa na masallacin da zaka ya isa sai kawai ka tashi kai raka'a ta alfajiri ko ka tafi masallacin kai raka'a ta alfajirin ka ko ko kana masallacin kai raka'a ta alfajirin ka sun ishe ka ba sai ka tun maimaita din sauran masallatan ba sai ka gama wannan ka gama wannan askar din na wannan bangaren da ake nema sai yanzu kai ta askar din da zaka yi kuma kafin liman ya zo shikenan ka gama wannan tambayar tana da kyau cewa yayi to kamar yanzu mutum yana zaune da masallatan da yawa wannan su kira wannan su kira wannan su kira to zai ta ansa ne duka ansa ita ce a zai amsa na masallacin da yake kusa da shi inda nan yake zuwa kuma yana ji tangaram to sai amsa ne. in ya amsa ne ya gama wannan sauran kuma sai ta sauran askar da aka ce ai na saba ya fito ina ne wa alaikum salam to ya kai karasa na masallacin ka kakare kana ban daki eh sai ka fito sai kai naka ehem don in naska za ka yi na wani masallaci in ya zama ya yi ma nisa ko ya yi ma abin nan ai ka gaba na shi kake yi ba wayo ba ne abin amma dama kai ma bai kamata ka shiga ɗaki ban ɗaki ba sanda ke kiran sallan ƙarshe ai ko in dai ba larura ba kiran sallan ƙarshe bayi kada ake so sannan kayi kayi aiki da yawa na sannan ya tashi don ya tashi dai yadda ya samu in dai kai yadda ya samu zai zama ka ansa kiran sallah ya yi ni na faɗi wancan wancan baka samu baka samu na wani masallacin kai ka dai ansa kiran sallah kana ji tangaran kenan na'am aku koma mu fita daga littafin kuma fa gaba daya eh eh ah, a sai bari sai a gama kiran sallan sai ya wuce rin haka nan ba za a ce ba za a yi ba akwai malaman fiqh da suke magana kamar alfijir ya fito amma nan na mun yi karatu a nan cewa wutiri in ya sulle ma ko ya ka samu daman kadiya kadiya da aka indan zaka in dai zaka samu kai wutirin kuma ka samu kai raka'atayil fajr ko ba za ka samu raka'atayil fajr ba to yi wutirin a wannan lokacin sai ka je kai sallah asubanka ko in a masallaci ne kai sallah asubanka daga baya ka biya raka'atayil fajr kaga shikenan ka samu wutirin ka samu abun nan cewa suka yi ma in wuturi ya kuce ma ma ko bayan shekaru ne ka tuno yanzu akwai wuturin da ya kuce ma biya shi domin zai zama ma matsala lahira in kaga ana biyan masu wuturi in dan sun ce ka biya a ranan ina na ta dago wasu suka ce ka biya a wunin kafin wunin ya fita wasu suka ce kai ko bayan sati ɗaya ne ko bayan wata ɗaya ne ko bayan shekara ne ko bayan shekaru ne biya kada ka je ka faɗi wani wuri a ce ina ka gani yana nan cikin nida'atul rasul sallallahu alaihi wasallam da ashabihi radiyallahu anhu in ka zo babin da aka yi magana juzu'i na biyun shi inda aka yi magana mahimmancin wuturi ta ga an kawo waɗannan maganganun cewa bai kamata mutum a ce yana da wuturin da ake bin shi ba shi bai yi ba da ya isa ka nan kada mu koma daga mutuwa mu dawo rayuwa mu ta ba wannan littafin ba na wannan bane ko a bari haka nan kuma gashi abin dare ya fara yi ina ne na ina ne summa sallu alayya sannan ku man salati alayya man salla alayya marratan wanda biye man salati so ɗaya sallallahu alaihi ay asharan Allah zai masa goma summa sallallahu aliyal wasila sannan ku roka min Allah ya bani wannan wasila fa innaha darajatun fil janna ita wasilan nan wata daraja ce a aljanna la tambagi li abdin min ibadillah bata dace ba wa ga wani bawa daga cikin bayin Allah tabaraka wa ta'ala arju ko illa li abdin wato ba za ta cancanta ba ga wani ba abun nan ba ga wani ba illa li abdin min ibadillah sai ga wani bawa daga cikin bayin Allah wani matsayi ne wato ba za ta ba zai cancanci a bada shi ba illa li abdin min ibadillah sai ga wani bawa daga cikin bayin Allah wa arju an akuna ana dalikal abd ina fata ni ne wannan bawan wannan ba za a bada shi ne ga wani bawa ina fata ni ne bawan kamar sallallahu alaihi wasila duk wanda ya roƙa ma Allah ni cewa ya roƙan man wurin Allah cewa ya roƙan man wasila wurin Allah hallat alaihi shafa'ati yawmal qiyama to ceto na ko ya sauka gare shi ranar kiyama idan za ba shi ceto zan ba shi zan cece shi ne ma ranar kiyama ceto na ya samu gare shi ma anna talabahu min ummatihi du'a duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi adda wannan al'umma sa su yi mai adda ko talabu haja min al-makhluq ai kaga bukata ce aka nema daga wurin abun nan ko eh, na laisa huwa talabu haja min al-makhluq ba neman bukata bace ga wajen wani abun halitta ba wani abu ya nema ba domin su za su yi ne don su ma su samu wani watsayi bal huwa ta'limun li ummatihi karantawa ne ga al'ummansa ma yantafi'una bihi Aifi, fi dinihim abinda za su amfana da shi ga addinin su wa bi sababi zalika ta'lim wal amal kuma da wannan wato wannan sababin wannan karantan wanda aiki zai samu bima allamahum ya'zumu Allahu ajrahu Allah zai girmama al'adar su kaga yayi masa wannan su suka amfana haka mu ne muka amfana in mun yi masa ko ba mu yi ba ma wasu sun yi mala'iku ma ne masa addu'a suna nema masa matsayi balle mu fa idza fa inna idza sallaina alaihi marratan mu in muka yi masa salati ɗaya sallallahu alaina ashirin Allah zai mana goma wai za su alna Allah lahul wasila idan muka roƙa masa Allah ya bashi wannan wasila hallat alaina shafa'atu yawmal qiyama citansa zai samu zai sauka gare mu to ai mu muka samu wa kullu thawabin ayusalu lana ala amalina falahu mithla ajrina kuma mu duk aikin da muka yi na lada to manzo Allah fa yana da lada wannan irin wannan aikin to kaga ba sai mun ce mun bashi wani abu ba kun san babin shine mun bada ba za mu bada ba ba za mu bashi komai ba mu ne ma za mu amfana da aka duk wani aiki da aka yi da muka yi samu lada shine shi ladan za a bashi min ajarina shay laysa yunqasu ghayru an yunqasa min ajarina shai ba tare da an rage wani abu daga ladan mu ba fa innahu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce man da'a ila hudan wanda duk yayi kira zuwa ga shiriya kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu to lallai wato yana da lada irin na wanda ya shi duk wanda ya wanda ya kira zuwa ga shari'a to yana da lada irin na wanda ya bi shari'an duka duk wanda ya bi shari'an nan ya aikata to mutum yana da irin wannan ladan shi ma mislu ujuri man tabi'ahu yana da daidai ladan da wanda suka bi shi min gairi an yun qasa zalika min ujurihim shay'a ba tare da an rage komai su kuma daga su ba balle mutum ya ce to bari ya ƙi idan kada a rage masa wa huwa alladhi da'a ummatahu ila kulli khair shine wanda ya kira al'ummansa zuwa ga kowane alkhairi ya kira wa kullu khairin ta'maluhu ummatuhu ai annabi sallallahu alaihi wasallam tun da shi ya kira ko duk wani alkhairi da al'ummansa suka aikata Falahu, mithlu ujurihim to yana da irin ladarsu min ghairi an yunqasa min ujurihim shay'a ba tare da an rage komai daga ladarsu ba lidha lam yakun sahaba wa salaf saboda haka ne sahabbai da mabiyansu da magabata dukkansu lam yakun ai as-sahaba wa salaf yahduna ilayhi thawabu amali to ba sa kyautan aiki su ce sun karanta qur'ani Allah ya ba manzon Allah ladan saboda ai dama tunda da shi ya shiryar da su wajen karantar da su qur'ani to in sun yi kawai zai samu lada wala yahujjuna anhu ba sa yin hajji su ce wannan sun yi wa manzon Allah kun wani idan ya ta zuwa aikin hajji ya ta zuwa aikin hajji sai ya ce wannan kuma zai je ma manzon Allah ne manzon Allah bai da bukatar wannan wala ya tasaddaquna in mutum zai haka nan to gare ma biya ma wani ya tafi ya je ya ce dai shi gashi nan ya je dai zai wa manzon Allah salati ai zai yi ma manzon Allah ko kuma ya ciyar da bayan Allah wannan ya samu lada duk da wannan annabi ne karantar da shi amma ba ce mutum ya je je hajji ya ce ya je ma manzon Allah ba wala ya tasaddaquna wala ya qara'una alqur'ana wa yahdunahu wa yahduna lahu ba sa yin sadaka ko su karanta qur'ani su ce sun kyautar ma manzon Allah da anna ai kullama ay ya'maluhu musulmin domin duk abin da musulmi suka aikata min salatin na sallah da suka yi wasu yamin da aikin da azumi wa hajjin da aikin hajji wa sadaka da sadaka wa kira'a da karatun qur'ani lahu sallallahu alaihi wa sallam ujurihim yana da irin ladas duka gaba min gairi an yi qasa min ujurihim shay'a ba tare da an rage komai daga ladas su ba wannan kenan an tsaya fasla mai karfi bi khilafil walidaini sabanin mahaifa walaysa li kulli ma amilahu almuslimu min alkhair yakunu li walidayhi mithla ajri ba da abinda mutum ya aikata na alkhairi za a ce mahaifansa na da irin wannan ladan ba daidai to shi suna bukatan sai ya ba su ina fata an gane in kai sai ka ce ka ba su su ba da abinda ka aikata bane za a ce za a ba su lada daidai da taka sai in ka ba su min khairi ai ba ma amilahu almuslimu min alkhairi yakunu liwalidayhi mithlu ajri ajrihi a ce su ma iyayensu za su samu irin ladashi liza saboda haka ne yuhdath thawabu liwalidayhi ko yahdith thawaba liwalidayhi wa ma, shi yasa mutun nan shi sai ya ba da ladan ga mahaifansa da su in kana so sai ka ce kaza ka ba mahaifanka ko kaza ka yi dan a ba mahaifanka ladan ko kuma kai da su ko ko wani naka kuma wanda kake so ka ba da ladan zuwa gare shi ya fito ko sabani amma annabi ba sai an ce an bashi ba shi da abin da aka yi sallallahu alaihi wasallam zai samu wa ma'lumun anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam muti'un li rabbih azza wa jalla fi qawlihi ta'ala kuma abu ne sananne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin biyayya ga Allah tabaaraka wa ta'ala da yace masa fa idza farauta fansab idan ka gama sallah ka kafu a wurin wa ila rabbika farghab sannan zuwa ga ubangijinka ka yi kwaɗayi fa huwa sallallahu alaihi wasallam la yarghabu ila ghairillah shi baya kwaɗayi a wurin wanda ba Allah ba ya kwaɗayi wurin wa zai kwaɗayi sai wurin Allah aka da aka ce mai kai kwaɗayi ba a wurin wani ba wa qad thabata anhu fi sahih ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin sahih annahu qala yadkhulu min ummati aljanna 70000 bighairi hisab yadkhulu min ummati ay aljannata 70000 min ghairi hisabin. ya ce daga cikin al'ummata akwai mutanen da za su shiga aljanna ba tare da an yi masu hisabi ba har yawan mutum dubu saba'in ya ce humul lazina layas karkuna su ne waɗanda ba sa caya masu rukuya in ba su da lafiya ba sa caya sayan masu tofi su warke wala ya tauna ba sa yin lagas su gashi in za su da lafiya su kira masu tsakiya su yi masu wala ya tsayyaruna sannan ba sa canfi wa ala rabbihim yatawakkalun sun dogara ga Allah kawai to duk da waɗannan su dai amma ba su kai wancan matsayin ba sai muslim kuna na ɗaka ba ba gama ba ba wannan ɗan kaɗan ne fita za mu yi daga littafin yau ai ko ka tare ni ko lam yakun sahaba ya duna thawaba amalihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam ai irin wancan ne sahabbai ba sa ba da lada aikin su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falahu mithlu ujurihim ai shine tabbatar da wannan maganar da aka yi shi yana da irin ladarsu ne duk abin da suka aikata an biya su wa qasabata fi sahih annahu sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata annabi ya ce man salla alayya marratan ay sallallahu alaihi biha ashran wanda diye man salati ɗaya Allah zai mai goma ta dalilin wannan wa fil musnad anna rajulan qala ya rasulullah wani mutum ya ce ya manzon Allah ajalu alayka thulutha salati salati na addu'o'i na da nake ɗaya bisa uku na salati zan sa ma salati kawai zan yi qala idan yakfika Allah thulutha amrika haka Allah ko zai tsaya ma uku ɗaya bisa uku al'amuran ka Allah zai tsaya ma akai fa qala ajalu alayka thuluthai salati zan sa ma to ɗaya biyu bisa uku zan sa qala idan yakfika Allah thuluthai amrika Allah zai tsaya ma kai ma ɗaya biyu bisa uku al'amuran ka qala ajalu salati kullaha alayka to salati na duka zan tsaya qala idan yakfika Allahu ma ahammaka min amri dunyaka wa amri akhiratika in ka haka ne kai kuma Allah zai tsaya ma duk abin da ya dame ka na al'amarin rayuwarka ta duniya da al'amarinka na lahira saboda ka ake so a yawaita wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati iya abin da mutum zai iya yi iya iyaka inda kai iyaka alkhairin da zaka samu kun dai ga an ce wanda ya masa goma da safe ya masa goma da yamma ya ce ceton shi ya tabbata zai ba shi ceto zai samu ceto wanda ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati so 100 a rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi kuma za a biya mai bukatocin shi guda 100 manya manya wanda suka bi damun shi guda 70 na lahira guda 30 na duniya saboda a nuna mana lahira ta fi mana duniya da aka sai aka kwashe 70 aka kai lahira 30 kuma nan duniya 30 din sun ishe mu cikin wannan 30 din da za a ba duk abin da mu yi a duniya talatin ɗin sun ishe mu sai aka ce bari a kai mana saba'in a kun gane in kai salati ɗari to an baka za a biya ma bukatar ka ta duniya a wannan talatin ta lahira kuma saba'in in kau kai masa salati so dubu aka ce to kai kuma sai Allah ya nuna ma matsayinka lokacin da za ka mutu sai an nuna ma inda za ka shiga aljanna kafin ka cika a duniya Sau da ka za ka mutu kana farin ciki domin ka gama saukinka kuma ka yi ka gani a ga mutum ya zauna ya ta surutu ya ta surutun banza ko da goma goma nan ne ba gara ka samu kana yi ba in kana goma goma ba ceto ya tabbata gare ka to me kake so in ka samu wannan ma ba ka tsira ba to walle in kai ɗari amma shaidan ya sa mutum wata ran ko ɗaya ma ba zai yi ba amma yana ta surutu kuma an ma mutane magana sai ana tsananta to me kake so a yi ma sai kwance zane ka yawo wa fi sunan anhu annahu qala la tattakhidhu qabri idan yace kada ku riki kabari na inda za ku yi ta zuwa ko da yaushe ko kana makka ba ce ko kana madina ba ce kullun sai ka je ka shiga cikin wajen rauda ka ce ka shiga wajen kabar a ka shiga so ɗaya ka shiga so biya ishe ka kawai duk inda kake zauna kai ta salatin sa kawai a cikin masallacin duk inda ka samu Allah mu je malam su malam Abubakar da muka je nan muka je muka samu muka shiga so ɗaya so biyu muka ce ya ishe mu haka nan kawai mu je mu samu ne yanzu mu ta salati kawai mu ta sallar nafila mu ta karatun qur'ani in kai sa'a maimakon ka je raudan ka jira sai ka jira wata rana awa uku to in ka zo kai karatun qur'ani ka ce za ka yi salati ka gama suratul baqara da ali imran sannan kafin ka shiga raudan to ka shiga so ɗaya ka shiga so ba sai ka hakura ba ka dawo tun da abin da za a samu ka riga ka gama samu yanzu ƙara wasu za ka yi ka dawo gefe kai ta salatin annabi kai ta karatun qur'ani kana salati kai ta karatun qur'ani kana salati ka tashi kai ta nafila kai ta dama mai bacci ne kai bacci ko salatin kake yanzu dan kaji ba kai wata sai za ka rubuta ido yanzu kai tai sai ka je gida ka yi ya ji shi dai bana wayo eh na gadin shi ya zuta ido a bai bakin na wato salati yake ya ji an ce ai go wato zai zauri ya goma yanzu ba za ka yi su nan ba ka je gida eh ka gani ka ga sai kai ta yin wannan kai ta yin waɗannan ayyukan ka samu kai karatun alƙur'anin nan sosai Allah wani lokaci malayin ka kalli yadda bayan Allah suke sai ka zo kusa da mutum sai gane malam kokarin shi ba dan kadan bane ni abin da ke bani tsoro wata rana idan na kalli malam Isa Yunus na kalli irin yanda yake fama da da jiki amma duk wanda ya je aikin haji da shi in ya fara baka labarin irin yanda yake aiki malam wannan sai ya baka mamaki to mu da muka je da shi in rike shi in tare shi malam bawan Allah nan in ya fara karatun Qur'ani ya fara cikin haramin nan ya ga sallah ga wannan har sai da ya kai ga yana yanke jiki yana faduwa wallahi ina kalla abun nan yace kai gaskiya mutum da lafiya shi ya je wurin na ya yin wani abu ba tsananin masifa ba ce kuma da bai da lafiya sai ka tare shi sai ka hana shi wani abu amma wanda duk suka abin nan da shi su ce ma ka in aka je kuka hada da shi in ya fara abubuwa sai ka sha mamaki sai ka ce mai abari abun nan ya zo ce wancan karan fada muka je haka aka zo ranan rana abun nan na farkon nan ya ce mu je mu yi dawafi muka tawo na ce mai mu je kawai ya ce mu je mu yi dawafin nan a taho a ƙasa na ce mm, in ka a taho a ƙasa shigo mota ne saboda kai mu zo da muka zo muka ga irin bala'incin ko sannan ya ce malam su mai yanzu ya za a yi na ce sai yadda ka ce malam ya ce ina ganin kawai a tashi a shiga ɗawafin nan na ce haka kake gani na ce amma ka ji a jikinka za ka iya domin jiya fa ka san yadda ka kwana su ma kai yanzu ka abin nan ba ya ce ka gaskiya fa ya ce to yanzu dai a zauna nan mu dan huta in ji yadda jikin zai ba <laughs> Allah ya ba jikin lakau ya bashi ya ji kai aka shiga dawafin nan nace malam ban ce ka a shiga dawafin nan ba amma kaga yadda kake nan ka shiga dawafin nan aka matse ka kaga da yadda kai jiya wallahi malam ban san yadda zaka abun nan ba kada ka shiga a matse ka in aka matse ka karshen ta abun nan sai an abun nan tunda a Madina har an zo da mota ambulance ana ana ce mana mu yi hakuri kawai huwa mutawaffa mutawaffa kace mu kwakwale kudin shi mu kwakwale password din shi mu kwakwale abu an riga an gama Allah ya sa shi kwanan shi bai kare ba da aka ji asibiti kawai aka makala mai wani abu aka yi ta famfo aka yi ta nan kawai shi Allah ya sa ya tashi zaune amma ka gani sai ya ce a je a yi wannan abin to sai ka auna kai kuma lafiyar kalau amma wani hadda kawai sai je zaban shi waye ce wai shi wai su je su yi mai su yi mai jifa su yi mai dawa wani ma ya gudu ya ki kwana mai ya koma jidda ya zaban shi ce ai wuya ki akwai baka ga wuya ba wallahi baka ga wuya ba in dai ta cunkoso ce kake tsoro ko kake wani abu sai ranan da aka tsayu a lahira zaka ga cinkoso nan ne zaka ga cinkoson da baka tunani kuma in nan ka ce saboda kana daure da zane da jauto ne cinkoson ke baka haushi to ranan cimbir kake haihuwan mamanka kowa kuma maza da mata a haɗe ranan ne cinkoso to a nemi yanda za a ji saukin wancan cinkoson da shan wahalar wannan cinkoson in ka sha wannan wahalar wannan cinkoson to abin da ake so kada ka sha wahalar wancan cinkoson kamar yanzu ne ka sha wahala azumi da rana to abin da ake so kar a je can ran da aka tsaya can ka sha wahalar rana lokacin da wasu ke shan rana kai kuma kana cikin inuwa ranar da ba wata inuwa sai wannan inuwa to shine gudun abin in ka sha tsayuwa nan kai sallah da azumi kai tahajjud kai qiyamul layl abin da ake tsoro in ka je lahira ake fata in ka je lahira a sauƙaƙe ma tsawon wancan tsayuwar wannan da wancan wa fi sunan annahu na tsallake ko قال إذا يكفيك الله fi ما أهمك في أمر دنياك وآخرتك وفي sunan قال لا تتخذوا قبري إيدا وصلوا علي حيث ما كنتم kada ku sanya kabari na ya zama kaman wurin da za ku ta maimaita zuwa ba shine idan abin da zai ta maimaituwa kada ku je ku dawo ku je ku dawo fa inna salatakum tablughuni domin in kun yi man salati duk inda kuke zai iso wurina wa qadara abdullahi bin hasan shaykh al ko eh shi wannan ya gansu eh? wannan husnayi na ko fi zamanihi yan yantabu qabaran nabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan sheikh bin Hassan bin husnayi na ya ga wani mutum yan yantabu qabaran nabi sallallahu alaihi wasallam kullum sai ya durfafi kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya addu'a kullum inda ku qala ma hadha ya hadha yace mai ya kai wannan inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce la tattakhidhu qabri eidan kada ku riki kabari na wurin da za ku yi ta zuwa koyaushe ku ta maimaitawa wa sallu alayya haythu ma kuntum ku rike man salati a duk inda kuke fa inna salatakum tablughuni salatin ku yana zuwa wurina kuma anta wa rajulun bil andulus illa sawa da mutumin da ke nan wurin kabarin yana salati ko ya zo wurin kabarin da wanda ke andulus shi kuma yayi salati duk daidai kuke kamar ka ce yanzu da wanda ya je can kusa da masallaci kusa da kabarin yayi sallama yayi salati da kai da ke nan in kai salati daidai yake jin kowa yanzu ba sauƙaƙe mana ba na yanzu misali ba wannan ma aka hana mu zuwa wurin da ba mu shiga uku ba da ba wannan kuma ba mu da kuɗi balle mu je can da ba mu shiga uku ba sa aka sauƙaƙe mana ko ba mu taɓa zuwa can ba in muka tsaya nan muka yi salati to wanda ya je can ma ya salati duk daidai yana ji ba shi kenan ma sai mu yawaita salati shagalallu su ne wanda ba san ciyan kansu ba mutum bai taba zuwa can din ba bai taba zuwa yayi na kusan ba kuma bai zo yayi na nesan ba ma in kai na nesan da kai da wanda ya je kusa yayi an ce ɗaya ne ba sai kai ta yi ba nan da yawa ko kuma baka da kuɗi baka da kuɗin ka je can ba sai kai ta salatin ba da yawa anan an ce ma in baka da kuɗi ka zauna bayan sallah asuba a masallaci ka samu wannan ka zo majalisar ilimi a zauna a fara da kai a gama da kai ka samu irin wannan ka je ka zauna ka yi ka je masallacin juma'a da wuri a yi sallar juma'a fara da kai a gama da kai sai ka samu ladan hajji da umra aka ce kaki duk kaki to kai ta yi za ka samu da kuɗin ma yanzu an hana ka balle baka da kokwabo to gashi nan a dama mutane sai su rika cewa an tsananta to wani ne mai saukin da za ka yi wali hara kana salafu saboda haka ne ya zama magabata kun ji muka bambanta da su magabata yukfiruna salata suna yawaita salati Allahumma salli wa sallim suna cewa alaihi salatu wassalam suna yawaita fadin haka fi kulli makanin wa zamanin a kowane wuri kowane zamani walam yakunu yastami'una inda qabrihi ba sa zuwa su taru a kabarinsa wala li qira'ati khatma ba sa cewa a sauke qur'ani a bada a ce na manzon Allah ne wala iqadi sham'in ba sa huda kendir su rika zagayawa wa ita'amin ko su rika ciyar da abinci wa isqa'in ko shayar da ruwa wala inshadi qasa'id ko su rika da wasu qasidu wajen maulidi wala nahwi zalika bal hadha min al bid'ah wannan duk daga cikin bid'o'i ne bal kanu yaf'aluna fi masjidihi ma huwa al mashru'u fi sa'ir al masajidi kawai abinda suke a masallacinsa shine abinda aka shar'anta ana iya yi a sauran masallatai ma kuma in an yi za a samu lada min as-salati sai su yi karatu su su yi sallah Walƙira'a su karanta ƙur'ani wa zikiri da ambaton Allah wa du'a da roƙon Allah wal itikafi da yin itikafi wa ta'limil qur'an wal ilmi da karantar da ƙur'ani da sauran ilmomi duk in an yi wannan shine abin koyi kuma da an yi an samu lada kuma an mu manzo Allah salati tun bai yanzu zai muka yi makanan nan muna karatu da mun ce sallallahu alaihi wasallam kowa shi ma zai ce nan ka samu ladar da ake so ka samu shi yasa wanda ya zo majalisar makaranta ba wanda ya fi shi yin salati da yawa tunda duk abin da aka faɗi aka ce sallallahu alaihi wasallam za a yi tare da mutum an ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam za a yi tare da kai baka san ko so nawa kake maimaitawa ba kafin a tashi daga karatu inda hankalinka na wurin a ko a gida ne yaya wani hawi zalika وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل عمل صالح تعمله ummatu saboda su sun sani annabi sallallahu alaihi wasallam yana da lada irin ladan da kowane kowa ya aiki daga cikin al'ummarsa na aikin kirki annabi yana da wannan ladan fa innahu sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah ya ce man da'a ila hudan wanda bi yayi kira zuwa ga shari'a falahu min al-ajri mithlu ujuri man ittaba to yana da lada irin ta wanda duk suka bi shi to kuwa duk munan duk wanda ya bi ya bi karanta wa manzon Allah ai dan cire wasa in gairi an yun qasamin ujurihim shay'a ba tare da an rage komi daga ladarsu ba wa da da'a ummatahu ila kulli khair to shi ko gashi manzon Allah ai she kira al'ummarsa ga duk wani alkhairi ai fa kullu khairin ya'maluhu ahadun min Na naka duk wani alkhairi da wani aikata daga cikin al'umma falahu mithlu ajrihi to annabi yana da irin wannan ladan muna roƙon Allah ka karba mana ayyukan nan har manzon Allah ladan nan ta je wurin shi kuma Allah ka samu ma mu samu wani abu ولم يكن صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يهدى إليه ثواب صلاة أو صدقة أو قراءة من آدم سوراك من Allah bai da bukatar wani ya masa kyauta na sallah ko ya sallah raka'a biyu ya ce wannan na manzon Allah ne ko mutum ya sadaka da dubu biyu ya ce wannan tashi wannan ta manzon Allah au qira'a ko mutum ya karatu ya karanta qul huwallahu qafa uku ya ce wannan ya ba manzon Allah manzon Allah bai da bukatar sai ka ce mai haka nan dama in kai yana da lada tun da shi ya shirye da kai kai da in zaka ba da kyauta ba kanka ko ka ba mahaifanka ko wani wanda kake so kuma min ahadin fa inna lahu mithla ajri ma ya'malunahu domin annabi yana da ladan da duk al'umma suke aikatawa min gairi an yun qasamin ujurihim shay'a ba tare da an rage komi ba to me ne rigima ko mutum ya zo ya ce a ah, sai ya ce sai ya bada ko baka bada ba ma an ce ya samu to yanzu kana neman wani wanda zaka ba ba ka karawa samun rara ba kenan dama da kai annabi yana da lada irin naka to yanzu da zaka kyautar fa ba babanka da mamanka ko kuma wani wanda ka sani dan uwanka ba shikenan ba to wannan ya kare saboda haka yau bi idinillah mun gama maganganu na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a wannan bari in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ji abin da Sheikhul Islam Ibn Al-Qayyim al jawziyyah shi kuma zai ce kun san kun kalli bangon littafin an ce intifa'ul mauta bi amalil ahya lil imamain al-jalilain Ibn Taymiyyah wa ibn al-qayyim rahimahumullah to duka wannan yanzu da aka zo an yi wannan an yi na ibn taimiyya insha Allah sati mai zuwa za mu fara jimmi kuma ibn al shi zai ce a wannan babi in qaddara Allah lana al-baqa shi yasa muka dan tsawaita mu kai wurin saboda haka zamu ga da bismillah nan shi ma za a fara kawo nashi na'am naktabi bi hada na'am munasaba da eh na'am abokin aikin kuwa oh malam yahuza eh aina ko ji gaskiya Musa shi ta ci hadda to Allah ya ji kansa malam yahuza wanda yake daukan yake sa karatu tukan mu yake daukan karatu tukan da malam abubakar yake mamatan cikin gari cikin abun nan mai yake dauka da sallar juma'a ne suke malam kwanan shi ya kare ya jiya jiya nan Allah ya masa rasuwa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa abubuwan da ya na alkhairi na waɗannan yaɗa karatuttuka muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya su fi hasana hasanati kurakuran da ya muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya masa afuwa kuma muna fata Allah ya mana afuwa Allah ya gafarta mana Allah ya ta ƙarshen mu ma gaba da duka yan uwan mu musulmai da iyayen mu da abokan mu wanda suka riga mu muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya masa afuwa mu ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani abubuwan da za su zama damuwa gare mu muna fata Allah baraka wa ta'ala ya mana maganin su da tsarkin sunayensa kowa da bukatarsa ta alkhairi da yake da ita ta al'amarin da ya shafi rayuwarsa duniya ko ta lahira muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ya amsa mana ya gafarta mana ya mana afuwa Allah fi shi yafi sanin abin da yake damun kowa muna fata Allah ya ma kowa maganin abin da yake damunsa akwai yan wadanda suke da bukatu wasu suna da su wasu abubuwan su sun matsale a wasu wurare na haƙoƙi da abu muna fata Allah ta ko ta Allah ya kawo mu kowa walwala cikin al'amuransa Allah ya ba kowa mafita don tsarkin sunayensa wanda ya zama na damuwa ne Allah ya mana maganin su duk abin da zai dame mu na duniya da na lahira muna fata Allah ta ko ta Allah ya mana maganin sa muna roƙon Allah ya mana afuwa Allah ya sa rayuwar mu ta zama rayuwa mai amfani zama na kullum ba abin da zamu yi ta sai jawo abin da zai kare mana amfani na duniya da na lahira da tsarkin sunayensa Allah ya samu daga cikin wanda suke tsawon rai mai amfani wanda tsawon ran zai sa amfani su su da lahirarsu kowa abin da yake damun shi na kunci ko na matsatsin rayuwa Allah ya fi mu sana abin da yake damun kowa Allah ya magani abin da yake damun su ko yan da suke wurare daban suna cikin hali na wannan irin dauka kidnapping da ake yi da matsatsi da kunci da suke shiga Allah mutanen nan bayinka ne masu matsa musu ma bayinka ne muna fata ya Allah waɗanda suka shiga cikin wannan kunci Allah ka fitar da su su kuma waɗanda suka sa su cikin wannan matsatsi in masu shiruwa ne muna roƙonka ya Allah kana da iko akan zukatan bayanka Allah ka juya zukatan su zama masu tausayin bayan Allah ƴan uwansu su kunta ta ma ƴan uwansu saboda wani abu na duniya dan tsarkin sunayenka sai mai iko ne akan komi kana shirye da wanda ka ga dama muna roƙon Allah ka shiryar da su masu yin wannan mummunan aiki da su da masu taimaka masu da masu ba su shawarar yin wannan mummunan aiki ya Allah ka fahimtar da su wannan aiki bai da kyau in sun mutu a kai shi mummunan rayuwa su kai Allah ka bai Allah ka shirye da su Allah ka fahimtar da su su gane wannan abu su daina zan tsarkin sunayenka in sun tuba kuma muna fata Allah karbi tuba su ƴan uwanmu ne ba ma murna a ce wasu ƴan uwanmu sun halaka ba ma son wasu ƴan uwanmu a ce sun zane Allah ka shirye da mu gaba da subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم